hijira 1448 wanda kuma ya daidai da biyu ga watan yuli miladiya 2026 muna masallacin cibiyar darin da'awa da ke bisa titin kaduna a unguwar gwiwa lokos da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sunanin abi dawud da rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul Adam. buka ne da ke magana a kan kyawawan halaye da ɗabi'u daga manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda za a yi koyi da su da kuma bayani a kan miyagun halaye da ɗabi'u da suka wajaba a nisace su za mu tashi bab ma ruya fi tarhis fi zalik bismillah والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمة الله عليه باب ما روي في الترخيص في ذلك قال حدثنا أمر بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحر لبهر باب ما روي في الترخيص في ذلك وانا باب ينا مكانا ني أفل شيء وأن يرون قمي واتو أنبا دداما غأنبا آه، أبو دا سولان دباشيني أكثر من أبو babin da ya gabata ya magana kan salatul asama sallar isha'i a ce mata asama wato lakabi ne da larabawa suka wa wannan sallar asama tsatsin nono kenan da suke yi na raƙumansu da kuma shanu to sai suka ambaci sallar da ake yi daidai wannan lokacin da sunan wannan aiki da suke yi to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kada fa su kuskura wannan suna na asama ya rinjaye salatul isha isha suna kenan na shari'a da Allah ya yi wa wannan suna amma bai hana su su ambaci salatul isha din salatul asama amma dai ka su kuskura wannan lakabin ya zan ya rufe suna na shari'a shine abu dawud ya kawo hadisi kuma da ke ba da izini na ci gaba da ambaton abu da sunan da ba shi ne aka sani da shi ba kamar yadda sallar salatul isha'in ba da suna aka ma aka santa ba wakar nan babi ya ba da damar yin haka nan ga abin da yake eh, ba shari'a ta wa wannan abin suna ba ille lugha harshen larabci ne saboda haka wannan koda wani suna ya rufe wani suna wannan babu laifi abu dawud suleiman ibn al-ash'af as-sijistani rahimahullah yace haddathna amr ibn marzuq amr ibn marzuq thiqatun min lahu awham bukhari ya rawaito hadithin sa da abu dawud qala khabarna shu'bah shine ibn hajjaj al-ataki abu bisam amirul mu'minin fil hadith an qatada shine ibn da'amat as-sadusi shi ma thiqatun ne wa in yace diba menene ke faruwa manzo sallallahu alaihi wasallam da mutane suka hito shi har ya ta ya dawo fa qala ce ma ra'ayna shay'an ku kwantar da hankali ba mu ga komai ba kamar yadda mai iwo ke fadawa cikin gulbi ya ta iyo ko kuma kamar yadda ruwa ke kwalala a cikin gulbi da sauri to haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wannan doki da saboda haka kenan maimakon a ambace shi a siffanta shi da sunan tsananin gudu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ke bahar yake mun samu wannan doki ana iya aikifa da in mun samu wajadna ko mun samu wannan doki lalle gulbi ne gaba ɗaya ma shi dokin kansa gulbi ne saboda tsananin gudu to wannan ambaton gudu wannan lokaci shi ne yare ne saboda haka ko da an canza wani yare da wani yare wata kalma da wata kalma wannan babu ne amma ba kalma ta shari'a ba ita ba halatta a canza ta da wata kalma ba sai wanda shari'a ta ba da dama باب في التسديد في الكذب باب في التشديد في الكذب قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيء قال أخبرنا الأعمش حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتهرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا باب في التفسير في الكذب wannan babu yana magana ne akan tsananta munin ƙarya حدثنا أبو بكر Ibn أبي شيبة أبو بكر Ibn أبي شيبة ثقة ne dan uwan Usman ibn Abi Shayba kenan duk kutubu sita sun rubuta hadisansa amma banda Imam Bukhari muslim ya yawaita hadisansu sosai sosai sosai duk cikin malaman muslim babu wanda ya fi ruwaito hadisi da yawa gare shi kamar abubakar ibn abi shayba in kada haddathna waqi' shine ibn jarrah ibn malih abu sufyan thiqatun ne faqihun qala khabarna al-a'mash سليمان بن مهران الكوفي شمع أمير المؤمنين في الحديث قال حدثنا مسدد shine ibn musafha an canza isnadi wa haddathana musaddad shine ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrid al-basri kutub sita sun rawaito hadisan saban da muslim da ibn majah kuma shi ma thiqatun ne sab qala haddathana Ibn Da'ud? Shi ma فيما ثقة Bukhari da muslim su سوديون غني bukhari da muslim da abu dawud suka ruwaito hadisansa قال حدثنا الأعمش عن داوود تركن إن إسنادي نفرقو دنبي سكهدي دا أعمش سليمان ابن مهران الكوفي شيما سليمان يعرف وانا حديث عن أبي وائل شين الشقيق ابن صدقة الكوفي عن عبد الله شين ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعنا صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إياكم والكذب بمعنى ابتعدوا عن الكذب كوني ستكر يا إيا في الأمر النين بمعنى ابتعدوا إياكم بمعنى ابتعدوا والكذب الكذب <clears throat> شيء مفعول na wannan ismu fil amr kun nisaci ƙarya fa innal kadhiba domin ko ƙarya ya hadi ila al tana tun kuɗa mutum tana ingiza ta zuwa ga aikata aikin ta'addanci da kuma aikin fasikanci saboda haka mugunyan ɗabi'a ce da kuma mummunan hali ne wa innal fujura ayyuka na fasikanci kuma ya hadi ilan nan suna kai mutum ne zuwa wuta wa inna rajulan la yakzib mutum zai ta ƙarya ya ɗauka cewa ƙaryar nan ba komi ba ce wai ta harar kuma ya ta kirdada cewa duk lokacin da wani abu ya faru ma shi ƙarya ma zai yi don ya samu mafita ya ta harar kazi sai ya yi ta don faɗin ƙarya hatta yi zama inda Allah kazzaba har ya zo ya nuta cikin ƙaryar nan ya zan ya samu certificate na ƙarya a wurin Allah a rubuta shi inda Allah a wurin Allah kazzaban cewa na makaryaci ne ya shiga cikin kundin tarihin makaryata a wurin Allah sir da wannan ɗabi'a ya manzo ya ce wa alaikum bisidqi nan kuma ismu fi'il amrin ne alai jama'a iktarib iktarib ka kusanci gaskiya wa alaikum bisil kuma kulle zunci, afon kullizimci ba ku kusanci ba kullizimci yin gaskiya faɗin gaskiya a kowane lokaci da daɗi da ɗaci fa inna sidqa domin kuwa gaskiya faɗin gaskiya ya hadi ilal bir yana ingiza mutum zuwa ga aikin alkhairi ko yaushe matukan kana faɗin gaskiya to wannan gaskiyar na za ka zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi ba ka yarda ka aikata aikin da ba alkhairi ba ko ga rashin gaskiya ga gaskiya kuma kai ka lazumci yin gaskiya saboda haka da sun gito ma to gaskiyar nan wa za ka aikata don an tambaye ka mika aikata ka ce ga abin da na aikata gaskiyar ne don ka ne ta karya da zarar ka aikata karya kuma na ka zo ka tambaye ka mika aikata wannan karyar nan za ka ce ka aikata ba ka yadda ka ce gaskiyar ka aikata don ka lizurta wa kanka faɗin gaskiya a kowane lokaci ko da za ta ci ka kuwa wa innal birra kuma lallai ne ayyukan alkhairi yahdi ila janna suna kai mutum ne zuwa ga aljanna wa inna rajula kuma lalle ne mutum la yasduqu yakan fadin gaskiya ya dauki cewa to ai ba wani bajinta bane ba wani kokari bane ba wani aiki ne na lada nake yi ba don na faɗi gaskiya na ce abu kaza kaza shi kuma lalle haka ne shi ne ba wani aiki ne da ne wanda za a bada lada ba amma kuma wurin Allah lalle aiki ne da za a ba mutum lana wa ya taharra alkazib eh, a kuma yana kirdada duk sanda wani abu ya faru shi dai gaskiyar nan zai faɗi duk abin da zai faru kuwa sai dai ya faru hatta yuktaba inda Allah siddiqa har ya dumu dumu a cikin gaskiya ko ina da an ambaci wani a ce lalle wani mai gaskiya ne mun shi ne in dai amana za ku ba ku ba shi to ha a rubuta shi a wurin Allah cewa siddiqan lalle mai gaskiya ne to wannan eh, hadisi daya ta na Abdullah bin Mas'ud ya tara da abin da wannan babi ke karantar wannan kitab ke karantarwa kitabul adab gaba ɗaya kyawawan ɗabi'u da munanan ɗabi'u ko to duk gaba ɗaya gashi ya tara saboda haka wannan shi ya cancanta ya zamo eh, ummul bab ummul kitab gaba ɗaya ga kitabul adam din ya zama shine ummul kitab don ya tara bangarorin guda biyu duka daga nan sai haddathana musaddad qala haddathana musaddad ibn musarhad qala حدثنا يحيى عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له حدثنا مسدد ابن مسرهد يا جبات منك ثقة imam bukhari ya ce musaddadun kasmihi wato wanda aka datar da shi ne ga ilimi hadisi kamar yadda sunan nan nashi ke nunawa musaddad ibn musarhad siqatun ne muslim da abu da ibn majah su kaɗai ne ba su ruwaito ba daga cikin ashabul kutub sitta قال حدثنا يحيى سنة ابن سعيد القطان كما ثقة النسب عن بهز ابن حكيم بهز ابن حكيم صدوق نور معلم حديث بخاري يا رواه حديث تعليقا سي مسلم da kuma ashabu sunan al'arba'a. قال حدثني ya haddasani haddasa ni abi Hatim, hakim ibn hizam ne mahaifinsa shi siƙatun ne eh, shi ma ne afuwan bukhari shi ma haka nan sai muslim da sabu sunan eh, an abihi bahab ibn hatim ibn muawiya to wannan an abihi yana nufin mu'awiya hmm. ibn haida kenan mu'awiya ibn haida radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث بني يا تبتك وانتك بعد الأباني فيكذب sai ya saka da ƙarya a ciki da yau da don ya sa mutanen da yake ba su labarin nan dariya dalilin da zai sa su kokari yake domin magana ta ba da dariya ya sanya mutane dariya in kuma yana son ya muna na maganar haka nan kuma ya saka da ƙarya don maganar ta ƙara labarin ya ƙara muni kuma mutane su ta Allah wadai alhali ya yi ƙarin gishiri a ciki wannan yana da muni kwarai da gaske wailun lahu wailun lahu so uku kenan annabi sallallahu alaihi wasallam na maimaitawa farko dai wailun lil ladhi yuhaddisu tukunne ce wailun lahu wailun lahu bani malamai suna cewa wailun wajen fi jahannam wani rahi ne a cikin jahannama wanda duk gaba ɗaya wutar jahannaman ke gudun wannan rahi a cikin jahannam Allah ya mana tsayi bahas ibn hakim ana bihi an jaddihi hadisin sana da cikin hadisai waɗanda malamai wasu inganta yawanci kuma suka ce a'a ba sahihun bane sai dai shine a'la rutba fil husni naka zo ga hadisin hasanun to amr ibn shu'aib ana bihi an jaddihi bahas ibn hakim ana bihi an jaddihi waɗannan sune sama ga zama hadisi hasanun li zatihi حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة الأدوي حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال جاءتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد قائد في بيتنا فقالت ها تعالى أعطيك وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن توطيه قالت أوطيه تمرة وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة حدثنا قتيبة من ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني البصري shi ma suƙatun ne sab Kutubun sita duk gaba ɗaya sun ruwaito hadisansa qala haddathana lai? Shi ne ibn sa'ad al-fahmi al-masri shi ma thiqatun ne tun faqihun an ibn ajlan muhammad ibn ajlan kenan shi ma saduqun ne kutubu sita sun ruwaito hadisansa anna rajulan min mawali عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه wani mutum daga cikin uh, ‘yantattun bayan abdullahi ibn amir ibn rabi'a shi ne ya karantar da shi an abdullahi ibn amir daga ubangidansa abdullahi ibn amir ibn rabi'a annahu qala cewa abdullahi ibn amir ya ce da atni ummi yauman wataran mahaifiyata ta kire ni yana yaro wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi alhali lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin gidanmu fa sai ta ce ha ta'al kai ya ka kire shi abdullahi bin amir a utsika taho taho in baka wani abu fa qala sai manzo Allah ya tambaye ta sallallahu alaihi wasallam wa ma aradta an tuqihi wai me yake nufin ki bashi da yake kire shi ta ho in bata qalat tace utihi tamran dabino zan bashi fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata amma innaki amma ke laulam tuqihi ko laulam tuqihi shay'an ba don kekire shi ne don ki ba shi wani abu ba to kutubti kutubat alayki kaziba to da an rubuta miki cewa kai ƙarya guda an fahimci wannan fiqhin ko kamar ka kira yaro ne bukatar ka dai ya taho amma ba wani abu za ka bashi daga an shi da yawa ana haka nan ko kai ta wani da jin an shi da shekowa zai yi iyaka da tahowa kai da to bukata ka kariya in ya so sai kai abin da da zai kai mai abin da za ka yi mai to da nan wannan lokacin an rubuta maka kayi ƙarya kuma za da rajul ya zai buke ko haka nan haka nan haka nan baka dauki cewa baka ɗauke shi bakin komai ba alhali an rubuta ƙarya daya gobe kuma kai yi wa dabba haka nan a rubuta biyu shi mutum da hajjaji al'adaki yana da cikin masu tsanani wurin karɓar hadisi ya zo wani malami ya karatu hadisi ya zo isko malamin ya zuba tsaba cikin ƙoƙo yana kiran dabbobi kaca don ɗaya su sheko ba suna jin kukan tsaba ba ba su za a yi ko in ba ba su za a yi ba ana kaca da niyyar su tau suka sheko ɗaya sai sa su gari dan nan zai karatu gare ce makaryaci na wanda ke wa dabbobi karya eh ga su da shi ba dabba karya da kowa yana yi wa karya saboda ka bai karatu gare shi bai a hadisi gare shi amma yaudaran dabbobi ta wannan hanya ai da yawa aka yi ko to duk kana yana rubuta maka kariya, ka kai a rubuta maka kariya, har lokacin da za ka kai ƙaryar za ta kai jeji a jefe yanzu su a rubuta cikin kundin makaryata a rubuta cikin kundin makaryata bala'in da muke ciki yanzu shi ne na hantar ka kirkiro labarin ƙarya kai postin goma yi da kayan postin labarin ƙarya an rubuta man ƙarya ɗaya kai kuma da gangani ba ka da tabbacin gaskiya kai shiya kai mawadin kai ma an rubuta maka makaryaci da haka nan da haka nan sai ka zo ka samu sunan ka cikin kundin ta to zama za ka yi haddara da mawadin ɗin labarin da baka da tabbaci sai ka tsira da kanka in ba haka ba to akwai haɗari babba قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شوبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كفى بالمرء إثما كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع قال أبو داود ولم يذكر حفص أبا هريرة قال أبو داود ولم يسنده إلا هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائن wannan hadisi da ya gabata na kutaiba an ambaci rajulan min mawali abdullahi bin amir ibn rabi'a an bato rajulan kuma mubham ne daga cikin mawali abdullahi ba san wane ne saboda ka isna ne hadisin shi ne Illai malamai sun inganta shi ne saboda shawahi da wannan hadisin yake inda isnadin wannan gudan kadai ne da sai ce fihi rajulun lam yusamma تعريف مبهم في ومبهم ما فيه راوي لم يسم أنت رجلا مبهم كده تصبت لها كما لم يسك إن جبتاشي تبولا شواهد ناجي حدثنا حفظ بن عمر حفظ بن عمر سكة مني بخاري أبو داود النسائي سكة رويته للسنسة قال حدثنا شعبة سين ابن حجاج الأتكي أبو الإسلام أمير المؤمنين في الحديث حال وحدثنا محمد بن الحسين محمد بن الحسين صدوق إمام بخاري أبو داود النسائي سفر وجه السنسة قال حدثنا علي بن حفص علي بن حفص كما آه، صدوق مسلم أبو داود الترمذي النسائي سنة سفر وجه السنسة قال حدثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن شعبة أمير المؤمنين خبيب ابن عبد الرحمن ثقة الكتب الستة ثروتها جسنسة عن حفص بن عاصم سما ثقة الكتب الستة ثروتها جسنسة قال ابن حسين في حديثه أبو داود يتي محمد بن حسين ما لم ينسى النبي ko malaminsa annan isnadi na biyu a cikin hadisinsa da ya kawo ga haf ibn asim sai ce an abi huraira an bayyana ko yana da malamai biyu hafsu ibn umar da muhammad ibn al-husayn to shi muhammad ibn al-husayn a cikin hadisinsa da ya koro isnadin يساو دا da ابن عاصم تيسي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كفى بالمرء إثما ظلمي يا إشمت أن يحدث بكل ما سمع يبادى لابار دق أبن يجي ذنبي يا إشمت <clears throat> idan ka ji labari to ba duka ya kamata ka kwasa ka bayar ka yi tankaɗe da rairaya ka waɗi wasu ka je wasu amma mu yanzu rawan jiki muke da mun ji labari shi ke nan mun halba da mun ji labari shi ke nan mun faɗi wa magana ma mu ajiye wani daga cikin labarin da muka ji bata ko taso ba ko jinkiri ma ka tantance labarin ma kahin ka ba da labarin ba mu tsayawa mu alhali haka nan ba daidai ba ne Allah ce in ji akun fasikun bi na baɗin haka bayyana mu a tabayyun nan ba mu ne ko fa tasabbatu ga wata qira'a to mu ba mu tasabbut taka tsantsan da neman tabbacin gaskiyan wannan labarin ba mu tsaya wurin sai dai mu kwasa mu ya dalilin da ya sa bala'uka na yawaita kenan a halin ta hanyar yaɗa labarai na ƙarya wani ne kuma tsakin abubuwan da suka faru da wani sabon abu ya faru mai kama da shi sai a ɗauko hoto a ya mai to duk ƙarya ce to saboda haka mun sha tsantsan abu hurairar ta radiyallahu anhu da aka fi samun hadisai da yawa gare shi fiye da duk wani sahabi cewa furka mai biyu na hadisi ya haddace shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya zazzage ɗayan ɗayan ko bai zazzage ba burga mai guda ya karanta amma burga mai guda bai karanta ba karantar ba ya ce inda ya karanta sai haka da hituna ta ɓarki don hadisai ne da ke magana kan fitilun zalla domin wani karantar da abinda zai faru ƙarshen duniya na fitintunu da sama saboda ta sai aji ko karantar ba mai ba daga cikin waɗanda ne karantar masu haskaka fitinin da za su taka ma mummuni birki a kan rashin fada cikin fitintunu sun isa ngana fitina samu ne ka dade kakka cewa lahayi ne ma makami zan ɗauka la kun abdan maqtulan wala takun abdan maqtul eh, alqatil har fitina ta barke in wani abu zai faru da kai to kasance kai za a kashe ba sai za ka yi kashe kakka yadda a same ka kai kashe ka je lahira Allah ya tsaye ka lima qatalta saboda me ka kashe me za ka ce ma Allah ya ka ɗaya ka ji an koro gashi nan ya ga, gashi nan gashi nan gashi nan shi na shi na ba ka sa abin da ya faru ba shi kenan ka taɓe shi an ka farma an ka kashe in ka je na ne za ka ce ma Allah a kirkiro ƙarya kawai a yaɓa ma mutum nan da na an kashe shi to saboda haka mai hasara annabi sallallahu alaihi sallam. da matsala ta faru tsakani ne da iyali ne Allah sai ne ba mu labari yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya mai iyalin iyalinsa sirri na na aisha kashi wada makowa sai zama kashi samu hafsa sai allah ya wada mai a asirin na wada ka wada ma aisha ba kashi kashi wada makowa to ta wada ma hafsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata cewa to ya fasan cewa ta ta asirin nan ma amma lokacin da zai faɗa mata ba sai wani mata wani sashi ne ƙare wani sashi ne wani mata duka ke ce mata kaza da kaza da kaza da kaza da kika ke wannan wa araba an ba'a sai kawai da kai da wani gehen zai faɗa mata kaga hankalinsa sai dan kwanta ya ce oh ma dallale da da bai san cewa na faɗi hadda kaza na faɗi ba ko duk da bai faɗi ba ɗaukar za ta cewa to ba bai san da cewa na faɗi har kaza ba inda ya sani to wallahi da wata kila kura ta zai gidanka sai faɗa mata ba su sauƙin ya faɗa mata waɗanda an mummunan ba to saboda kai ma haka ne duk lokacin da za a hada ga abin da wani aikata ɗalibinka ne ɗanka ne matarka yaron gidanka ma'aikaci ne ƙarƙashinka ka faɗa mai san cewa ka sa abin da yake amma ka ɓoye wasu ka ajiye don wata wata rana in ta taso kuma aka yi magana ya ce a ya ce rashin fasai da na faɗa maka ka san har da abu kaza da abu kaza da abu kaza amma duk ai ban faɗa maka su ba gashi kuma an kuma kazo to lokacin gaba ɗaya sai ya fatake saboda haka idan ka faɗi wasu to sai ka ajiye wasu don wata wata rana haka na ke tafiya da al'amuran duniya kafa bil man isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a saboda haka sahabbai suna takatsantsan da karantar da hadisi da duk ka kai mai tambaya game da hukunci daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce tambayawa ne shi kuwa ne ne ce tambayawa ne shi kuwa ne ne ce tambayawa tambayawa ne suna takatsantsan har nan zagayo ga ya shi ba wanda ya sani shi kunna sai ya faɗi a ƙarfe kuma sai ta auka maƙala, ƙala rasulullah sallallahu don gudun watakila ba daidai da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi ya faɗi ba قال أبو داود ولم يذكر حفظ أبا هريرة أبو داود يقول ما لم يسن Eh, bai ambaci abu huraira ba sannan wadan yusnidhu ba wanda ya rawaito hadisun musnadan bi ma'ana mausulan in an ce bai ambaci abu huraira ba ya zama min mursalan kenan ko ya zama mursal kenan to babu wanda ya rawaito shi mausulan illa hadha shaykhu fa ce wannan malamin yani ali ibn haf al-mada'ini ali ibn haf al-mada'ini malamin muhammad ibn husayn kenan wato shine ya rawaito hadisin musnadan to kuma wanda ya rawaito musnad lahu ziyadatu ilmi ala man rawahu mursalan saboda haka yana da ƙarin ilimi akan wanda ya rawaito hadisin mursal shi wanda ya rawaito bai ji abu da shi ba saboda haka sai ya karanta daidai yadda aka karanta da shi shi ko wannan an faɗi mai abu huraira saboda haka shi ma sai ya faɗi saboda haka hadisin sa ake gabatarwa akan wanda ya rawace shi mursalan tunda dukkan su kowane su binnan sifatun ne sadukun duk gaba bin duka sadukun ne muhammadu ibn hafsun na umar da kuma wa ali ibn umar duha jikin su karɓaɓɓu ne saboda haka malamai suka karɓa suka inganta wannan hadisi babun fi husnul zanni babun fi husnul zanni قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا نصر بن علي عن مهنن أبي أن مهنا أبي شبل قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير قال نصر ابن نهاز عن أبي هريرة قال نصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن من حسن العبادة قال أبو داود مهنا ثقة بصري babin fi husnul zan wannan babin yana magana ne game da kyakkyawan zato wato koyaushe musulmi ka kasance mai kyautata zato tsakaninka da Allah sannan mai kyautata zato tsakaninka da 'yan uwanka musulmi yin haka nan ibada ce za ka samu lada to hadasna musamman isma'il shine abu salama tasabuzati ثقة منه كتب الستة سورة حديثان قال حدثنا حماد shine ibn salamat al-kufi shi ma siqatun ne bukhari ya rawaito hadisin sa ta'liqan sai muslim da sabu sunan al-arba'a wa haddathan ha wa haddathana nasr ibn ali shine al-jahdami shi ma siqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisan sa an muhanna shine ibn abd al-hamid abi shiblin shi ma ɗin muhanna siƙatun ne kamar yadda abu dawud ya ce basariyun abu dawud ya rawaito hadisansa da kuma nasa'i cikin musnad malik qala abu dawud wa lam afhamhu minhu amma ban fahimci wannan hadisi da kyau ba ga hadisin nasr ibn ali malaman saduni musa ibn isma'il an hamman nasr ibn ali an muhanna Yadda to ya fahimci hadisin ga hadisin malami da musa da ismail amma da nan nasir ibn ali al-jadari bai fahimci hadisin sosai ba wanda ya ruwaito shi nasir eh, an hammad ko eh, shi ma din an hammad ibn salama shi ma nasir din an hammad ibn salama saboda haka su biyun duka da hammad suka haɗe موسى بن إسماعيل عن حماد نصر بن علي عن مهنا عن حماد عن محمد آه، بن واسع محمد بن واسع ثقة مسلم أبو داود الترمذي النسائي سكر هذه جسنسة عن شتير واسم ما لم شمير تكتي ابن النهار با ابن النهار با ابن نهار بالراء قال نصر ابن نهار في نصر ابن علي الجابني أحاديث سيتي شتير ابن نهار وشتير صدوق لي كوكما شمير دعاء بكيش هكذا أبو داود الترمذي سكر ويته حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نصر an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato an abi huraira an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala husnu dhanni min husni al-ibada kyautata zato na daga cikin kyakkyawan ko kuma kyawawan ibada ka kyauta ma mutum zato to ibada ce mai kyau ka kyautata zato tsakaninka da Allah ibada ce mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih kan dayan ya kuskura ya mutu face sai yana da kyautata zato tsakanin shi da Allah cewa Allah ba zai kai shi wuta ba ko Allah zai mai rahama Allah zai mai kada ya mutu face kyautata wannan zato labari ne aka zo maka da shi ga wani abokin karatunka ya aikata wani laifi kace anya kuwa wani don makaranta ka za mu sai da shi makaranta ka za makaranta ka za makaranta ka za a dai ka ne wata da dai wani suna ne suna ne ya zo ɗaya ba shi na a dai ka amma ka wani da wuya aikata irin wannan ne ka kyautata mai zato sai ya kasance bincike ya yi bincike wata kila ce a ce ba shi na ba wani mai suna ne kaza ko a ce haba ni ka na san ka ba wani na ko ko ya tabbata cewa shi din ne tabbas a je to lalle kai yau kan ta lalace ta farshe shi nan hmm. to kyakkyawan zato ake Allah subhanahu ta'ala ya inna eh, inna ba'd adh-dhanni ismu Allah ya ce ko inna ba'd adh-dhanni eh, ismu saboda ta Allah sai kasa zato kashi biyu da mummunan zato da kyakkyawan zato to mummunan zato shine isu amma kyakkyawan zato babu isu ma eh قال أبو داود مهنا ثقة بصري مهنا ابن عبد الحميد حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتكفا فأتيته أزوره ليلة فحدثته وقمت فانقلبت فقام مئي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت هيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا حدثنا أحمد بن محمد المروزي المعروف بابن الشبوية أنا كما ابن الشبوية ثقة ابن أبو داود كأي يروي حديثا سنة أصحاب الكتب الستة قال حدثنا عبد الرزاق بن ابن همام الصنعاني البصري فيما ثقة ابن كتب الستة يروي حديثا قال أخبرنا معمر بن ابن راشد الأزدي البصري فيما ثقة ابن إيه، صبت آه، كتب الستة صور وتهدسات عن الزهري محمد ابن مسلم فيما أمير المؤمنين في الحديث عن علي ابن حسين في زين العابدين آه، رضي زين العابدين فيما ثقة ابن كتب الستة صور وتهدسات عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت safiya ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan annabi ya kasance na itikafi fa hu azuruhu laylan sai na zo na kama ziyara a cikin dare da dare ita matarsa ta kai mai ziyara Ya na halatta a kai mai itikafi ziyara a wurin itikafinsa shi ma ya tarbi wanda ya kama mai ziyara fa haddathahu sai na zauna ne hira da shi wa kwamtu na tashi fanqalabtu sai na juya zan koma gida fa qama ma'i li sai tashi tare da ni don ya min rafiya yana yana halatta mai ita kafi nan ka mai ziyara ya je ya raki wanda ya kawo mai ziyara amma ba nesa ba wa kana ya fi dari da zai zaid ɗakin ta na gidan usama ibn zaid ne makwaci ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam to manzo sallallahu alaihi wasallam yana tsaye don su kai gaba hirar da za su kai ta wuce gida shi kai koma wurin itikafin sa marar rajulan rajulan min al-ansar sai ga wasu maza biyu daga cikin mutanen Madina sun gifto sun wuce ma ra'ayin nabi sallallahu alaihi wasallam asra da suka ga annabi ne ke tsaye tare da mace maza sai suka yi tauri suka wuce maza faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam ala kuma. sai annabi ya ce a a ku ta yi dai sannu sannu hmm. yadda kuka saba ta yau wanga ƙarin sauri da kuka yi ya wuce eh, ala kuma ku ta sannu sannu Inna innaha wagga da kuka gani ina tsaye da ita safiyatu mata ta ke safiya بنت هيي ديان هيي ابن أخطر فزمت هكا باوتا باقوا بشي قال سيدك سبحان الله يا رسول الله sarki ya tabbatar ma Allah ya manzo Allah ba tuhumar ka yi ba ya manzo Allah saure ne ga daga mun yi ko ba tuhumar muka yi cewa da wata ba ko mace kan ji ba qala sai annabi sai a a inna shaytan yajri min al-insani majra ad-dam shaytan yana gudana a cikin mutum kamar yadda jini ke gudu cikin jijiyar mutum haka shaytan ke shiga cikin mutum yana sanya mai wasu wai kuwa kun san wace ce annabi ke mai tare da ita kuwa kun san wace ce kun bincika kun san ta wa haka Kedan zai ta sanya muku har ya kai ku ga mahalaka ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaka musu biri. kuma ya faɗa musu kowa ce shi yace annabi yace saboda ka fakhashitu na gudun an ya kaza fi qulubikum shay'an dan ya jefa wani abu cikin zuciyar zukatan au sharran ko kuma ya jefa sharri a cikin zukatan ku je ku tuhume ni cewa ina tsaye da wata mace da ba ta ba idan kuka haka nan ko kun halaka to saboda haka duk abin da zai jawo ma mutum a mai mummunan zato sai gudanar wannan abin duk abin da zai za a baka mummunan zato sai gudanar shi sa'annan kuma ka kasance kai ma mai nisan da mutane daga mummunan zato duk abin da zai kasance in mutane suka gani za su yi mummunan zato to ka yi ƙoƙari ka sa su kauce ma wannan abin ka yi musu nasiha yanzu ji annabi sallallahu alaihi wasallam nasiha yi musu kan su je su ta da sunna zai kai su ga halaka daga nan sai babun fil iddah babun fil iddah قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو آمر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وأد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفه ولم يجئ آدي فلا إثم عليك باب في العدة ودن باب ينا مغناني ne dangane القول حدثنا محمد بن المثنى آه، أبو موسى العنزي ثقة من كتب الستة ثروتها حديثا قال حدثنا أبو عامر سمع الأقدي البصري فيما ثقة عن إبراهيم بن طهمان فيما ثقة قوة لنس كتب الستة ثروتها حديثا عن علي بن عبد الأعلى صدوق ربما وهم أصاب السنن الأربعة سكروتها حديثا عن أبي النعمان أبو النعمان مجهول abu dawud da tirmidhi suka rawaito hadisansa an abi waqas shima majhulun abu dawud da tirmidhi suka rawaito hadisansa an zaid ibn arqam radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala idza wa'ada ar-rajulu akahu idan mutum yawa dan uwa ne alƙawari wa min niyyatihi an yafiya lahu kuma ya yi niyyar lalle sai ya cika masa wannan alkawari falam ya fi sai bai cikan ba walam ya ji lil mi'ad kuma bai zo ma wurin da suka alkawari su haɗun ba to fala isma alaihi bai da zulumi kare ya yi niyya ba amma bai zo ba ko to bai da zulumi illa wannan hadisin da'ifin ne saboda majahil majhulan da ke cikin wannan hadisin tayyib قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس النيسابوري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوأته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك قال أبو داود قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم ابن عبد الله بن شقيق قال أبو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله قال أبو داود بلغني أن بشر بن سري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله ابن الشقيق حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أنا سمع الزهري النيسابوري ثقة ne kutubu sita sun wato hadisan sa banda Imam Muslim abokin jayayya Imam Bukhari ne kwarai da gaske amma duk da haka kuma ya yi karatu wurin sa ya rawaito hadisan sa jayayyar su can daban matsalar karatu kuma daban in mu da yanzu baka jayayya da mutum kuma ka ce kai karatu wurin تنام حدثنا محمد بن سنان محمد بن سنان ثقة بخاري أبو داود الترمذي ابن ماجه سكر وجه حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن طهمان kutubu sita sun rawaito hadisansa kuma thiqatu ne an budai eh, budai ibn maisara ke shi ma thiqatu ne muslim da ashabu sunan al-arba'a suka rawaito hadisansa an abdul karim me rubuta ma abdul karim abdul karim an abdul karim an abdullahi an abdullahi ba an ibn abdullahi kamar yadda abu dawud zai bayani nan karshe an abdul ibn abdullah ibn shaqiq an abihi ko to abdullahi abdul karim ibn abdullahi majhulun ne abu dawud kadai yarwaito hadisansa sannan an abihi mahaifinsa kuma abdullahi ibn shaqiq shi thiqatun ne bukhari ya rawaito hadisansa cikin adabul mufrad sai muslim da abi dawud da sunan al-arba'a sun rawaito hadisansa an abdullahi ibn abi hamsa'a radiyallahu An qala cewa abdullahi ibn abi hamsa ya ce ba yace bayatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi bai'in na kulla wani ciniki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam qabla an ba'asa. kahin an aiko mai annabci wa baqiyat lahu baqiyatun sai wani abu ya rage ban cika mai abin da zai sai da zan bashi ba fa wa'adhu an atiyahu biha ne mai alƙawari zan ɗauko mai in kawo mai fi makanihi ya tsaya nan inda yake kai ya ɗaga ko ina in je in ɗauko in kawo mai in tumfaye mai da na tahi fa nasitu sai nan mance da abin da ya faru na mance cewa na ce annabi jira ne zan dauko mai sauran abin da ya so in kawo tun fahimai sun mazakatu ba da salam sai da aka yi kwana uku tukunna na tuna cewa na fahimta nake abu kaza da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ban cika mai ba na ce ya jira ni zan dauko in kawo mai to gashi a kwana uku ito. na zo nan inda muka yi cinikin nan fawa'adtahu kun eh, fa'iza huwa fi makani sai na isko shi gashi nan tsaye nan da nan shi ana ji da ke ko fakala annabi ta ya fatan ya kai matashi da ƙarshe kan shaqafta alayya wala ta wahalta ka wahalta ana ha huna منذ ثلاث tun kwana uku ina na an ku ina jiran wannan hadisin na inganta fi matnihi nakara wa fi isnadihi za'afin, bai yi wa ce mutum ya tsalla kwana uku haka eh? <laughs> a kwana uku ka zan tsaya inda kuka yi ciniki kada jira wanda zai kama kaya sai da haka ai za ka san wanda ya sai ka bi gidan shi ka amsa ko kuwa ko ka taya ka wace gari ka dawo amma ba ne ka yi tsaya kwana uku ba saboda haka akwai nakara ga matanin hadisi sannan isnadin kuma ga majhul a cikin isnadin ko saboda haka malamai suka za'afa wannan isnadin قال أبو داود أبو داود قال محمد بن يحيى محمد بن يحيى مالم أبو داود الزهلي يتي هذا عندنا عبد الكريم ابن عبد الله ابن شقيق يند سنن شقيق با عبد الكريم عن عبد الله ابن شقيق نانتي عبد الكريم ابن عبد الله متون غداني amma an ce abdulkarim an abdullahi bin shakif mutum biyu ke to zai yi wa araba ɗaya biyu قال أبو داود هكذا بلغني عن علي ابن عبد الله yace haka labari ya iso gare ni daga Ali ibn ibn al kenan qala Abu Dawud balagani anna Bishr ibn Sari ko rawahu an ibn abdullah ibn sadiq shi ma bishr ibn sari ya ruwaita wannan hadisi ga abdul karim ibn Abdullahi, ibn shaqiq amma dai duk da haka hadisin da'if ne matanan wa isnadan Allah sa mu dace da alkhairi abinda muka karanta daidai Allah ba mu dalilin da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am hadisi na yau ɗin hadisin farko mi ajarai wa in wajadnahu ba fi zama ne eh, in ya tarishin da hadisin babu komi in eh, wajadnahu na bahar hmm? wato mun samu wannan dokin na lalle gulbi ne hmm? wa in wajadnahu kuma mun same shi ko in na zama in mukhaffafatun min as-saqila bi ma'ana wa inna hmm? to za ka khaffafa shi aka ɗebe a sikalin aka ce wa in wajadnahu hmm? na'am na ga murya in ya zo sai ka haɗa mana abin da kake su zo su biya ko kuwa amma ba wani abu ne za ka haɗa mai ba iyaka dai ya taho ka kaso ɗai to ka yi karya shi ba dai magana za ka haɗa mai ba in an ce ji magana ke nan ko zo ka jiya wato wata magana ce za ka haɗa mai jaddada labari ne umarni ne hani ne duk dai magana ce eh